duk da yake akwai san lokacin zaben shekarar biyar amma da yawan 'yan siyasa sun fara fafe gwamnan su domin kara wannan lokacin nuna sha takara ya fara fitowa fili ne ko tsakanin gwamnoni da suke zangon karshe na wa'adin mulkin su a binciken da amurka amurka ta gudanar kusan da yawan su so suke su takarar mukamin santa wanda kan ya fara kamu sabani da sanatocin da ke kan wannan mukami da suke neman su tunkuɗe su da ko da ake cewa mukamin santa yanzu na neman ya zame matattaran tsoffin gwamnoni amma da yawan su idan ka takale su da wannan batu sai su ce ba haka bane misali a jihar kebbi majami mai tushe ta tabbatar wa murya amurka cewa gwamnan na son tsayawa takarar sanata abin da ya samu goya bayan sanata mai ci ke cewa a ba mu mu mu ba da sanata sai dai mai baiwa gwamnan shawara a harkokin yada labarai ibrahim musa argungu cewa ya yi. har yanzu bai ce mana zai ba ko ba zai ba mutane ne ke eh, korafe amma a jihar na'ija ko har an fara samun rashin jituwa tsakanin gwamna da sanatin da gwamnati ke son takarar kujerar tasa domin ko kwanan nan an ji sanatan ma yana cikin gwamnatin ta jihar naija inda yake cewa. duk fadan gada ake ciki in ba mun dawo kasa mun bi shugaban kasan da ya kamata ba talaka fa ke shan wahala gwamnatin jihar na'ija da gwamnani da da duk wanda ke da kuma gwamnan jihar na'ija. su wani abin ba zai shafe su ba talaka ke cikin wahala in kaga irin wulaganci kaga irin talauci da ke jihar Niger yanzu nan wallahi ka tausaya ma mutanen Niger ba mu taba samu talauci ya buyaye mu a jihar Niger kamar wannan wani santa zaka je na cikin sa? in har suna danyen ganye sai dai da hirar su da abokin aiki na Mustapha Nasiru Bazauri kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Mu'azu ba ya ce wani duk ya ce gwamnatin jihar Niger ba ta aikin komi to bai san abin da ke faruwa a jihar ba duk wani dan jihar Niger da ya yi wannan korafin to bai baya zuwa gida kuma bai san abin da jihar Niger ke ciki ba koma ma birnin jihar Niger eh, ina ganin kila baya zuwa baya zuwa ga mutanen shi kila sa sassanan ne da ke zuwa Abuja su zauna sanin ka ne sanin kowa ne duk wanda ya zo garin Mina ya san Mina ta canza ba yana Mina take amma su suna maganin wai yawan kuɗin da Niger ta samu bai kamata a ce iya aikin kenan ba ai Mustapha a matsayina na kwamishinan kuɗi na shekara hudu zan iya gaya maka abin da muka samu ina muka kashe su da abin da muka yi da kuma Mustapha ya sake tambayarsa ko na gaskiyan cewa gwamnan zai tsaya takarar sanata a nan ma sai ya ce mai girma gwamna har yanzu bai hito da bai hito ya ce muna ba a'a ga abu da ke zai takara abinda isa gaba shan duk ayyukan da muka sa muka fara mu tabbatar da mun kare shi kayan shi da mulki ni a matsayina na kwamishinan ayyuka da jihar Niger abin da ya bani kenan cewa in tabbatar da duk wani aikin hanya duk wani aikin wuta da muka fara mu tabbatar da kayan shekara mai zuwa disamba 2014 mun gama shi amma ai akwai rade raɗin ko kuma ma zargi da shi sanatan da ke kai yanzu cewa gwamna yana kokarin ture shi daga kan wannan kujera zabe mai zuwa to gwamna shin ya ji gwamna ya hudu bakin shi amma sai dai a jihar jigawa mun ji yadda sanatocin jihar suka kaurace wa taron sanatocin pdp da shugaban jami'ar pdp na kasa ya kira domin nuna goyon bayan su gwamnan nasu a jihar kano ma ba wannan barkar domin ko kawai yanzu gwamnan bai ce zai tsaya takarar sanata ba duk da yake yana zagon karshe ne na aikinsa na gwamnan su ma jihar bauchi da jihar katsina ba ɗaya daga cikin gwamnonin da ya fidda mai tansa fili na neman santa amma jihar benue kuwa yanzu haka gwamnan sun fara takon saka da sanatin da yake son takarar kujerar tasa sai dai ana iya cewa abin kamar da wuya domin ko sanatin da gwamnan ke son takarar kujerar tasa sananne ne kuma fitacce a fagen siyasa domin ko ya taba zama minista ya kuma taba zama shugaban jam'iyyar tasu ta pdp saboda haka ana iya cewa akwai jan aiki gaban wannan gwamnan amma a jihar abia ko yanzu haka an yi taron fahimtar juna inda aka cin matsa tsakanin gwamnan da sanata mai ci kuma har da tsohon shugaban jami'ar pdp na kasa ya halarci wannan taron tattaunawan inda aka amince cewa za a yi musayar mukamin gwamna ya yi takarar santa kana sanatan ta takarar gwamna a jihar plateau ma ana iya cewa an yi sa'a domin ko an samu fahimtar juna saboda an ce matsaya cewa idan gwamnan ya kammala wa'adinsa na gwamna zai yi takarar santa ba tare da kace na ce ba kamar yadda shi ma santa mai ci za a ba shi daman yin takarar gwamna a jihar akwai banko labarin ya sha bamban da na jihar abia da na filato domin ko wata majiya mai tushe ta shaidawa murya amurka cewa an jiwa gwamnan ne na shaidawa taron sanatoci da su kai ziyara jihar cewa yana fata ya shigo cikin su a shekarar dubu biyu da goma sha biyar abinda masu kula da harkokin siyasa a jihar suka ce wannan ya fara haifar da rashin jituwa tsakanin gwamnan da sanatan da ake son a takarar kujerar tasa da kuma na tuntubi mai magana da yan gwamnan na akwa ibom a ne ta uku sai ya ce da ni. by the people of Ikot Ekwene Senatorial District that should contest for that position. Ba shakka akwai wannan batu, amma mutanen yankin sa ne na ekpe ne suka matsa masa sai sai tsaya takarar sanata kuma gwamna ba zai ki kiran mutanen sa ba a jihar delta ma labarin kusan iri guda ne domin wata majiya ta tabbatarwa murya amurka cewa gwamna mai ci tuntuni ya nuna sha'awar na son tsayawa takarar mukamin sanata haka ma batun yake a jihar cross river domin wannan shine ke bakin yawan jama'ar jihar cewa gwamna zai yi takarar sanata a zaɓe mai zuwa har an ce an fara samun sabani tsakanin magoya bayan gwamnan da sanata mai ci sai dai mai magana da yawan gwamnan kiristin ita ya ce da ni. The current guy that is there bai faɗa wa kowa cewa zai takara ba wanda ke kai ne ke kokarin tilasta mai na domin ya mara masa baya jihar enugu ma an jiwo jama'a na cewa an fara takon saka tsakanin gwamnan jihar da mataimakin shugaban majalisar dattijai na ƙasa wanda gwamnan ke hararar kujerar tasa shi ma mai magana da yawon gwamnan ya ce wannan batun zuke ta mallaki ne jihar ribas ma da da aka ce gwamnan zai tsaya takarar mataimakin shugaban ƙasa wasu kuma sun ce yanzu ya sake shawara wai santa zai tsaya sai dai wasu gwamnonin ko su wani suka tsaya takara mutanen za su sake zaben su wasu kuma idan da hali kafin ma su ƙara wa'adin mulkin su jama'an su in sun samu sarari za su kore su ne yan magana dai sun ce a yi dai mu gani ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria